يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة yawa musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na farko shine godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada fiskokinmu a wannan masallaci domin faɗakar da juna ko tunatar da junanmu kan wasu halayya da an kira su da na matasa amma kowane mutum waɗannan Alayya yana da kyau ya ado da su muna yi Allah godiya a kan wannan haɗuwa ɗin sannan na biyu muna gode masu waɗanda suka gayyato mu saboda suna ganin zami amfani tare da cewa gayyatar an daɗe ana ɗan yin ta ba a samu yanke mata hukunci ba sai da lokaci fara koyawa saboda program da sun yi yawa alhamdulahi kuma an zo an saka shi ina ga daidai lokacin da kamar mutane ba su saba yin wannan tararraka a wani lokacin ba an fi haduwa wani lokaci bayan magariba zuwa isha kowa ya gama abubuwansa kamar yadda haka ba yawa ba bukatar mu bukatar shi ne shi sako in za ka faɗe shi watakila sai bayan ma an faɗe shi da watanni ko da shekaru ma yake iya amfani kamar yadda mai malam fi haƙuri da zama mana ruwa mai don ba ma son zagaye-zagaye sai ka haƙuri hakuri da ni za ka yi ta raba mutane hankali ah, kamar yadda mai maza kaddamta da la ya yi magana cewa mai ka gabatar mu addini na Allah ya ce wanda zai gabatar ya gabatar isar da sako da natija da sakamako wannan yana hannun Allah ba hannun ka bane da ga abin da ya kamata shi ne kawai ko da mutum biyu ne ya kamata a gaya musu sakon kawai a tafi saboda shi Allah shi ne zai isar da sakon ga waɗanda ya ga dama ya isar mu wannan ken na uku abinda za a yi magana shi ne topic ne guda biyu wato ɗabi'ar matasa musulmai da kuma zamantakewa akan sha'anin aure to kaga wannan kowanne yana buƙatar zama nasa na musamman kowanne abu ɗaya ma idan ka ɗauka in kamar zaman cewa na aure idan ka ɗauka zama ɗaya ma ba zai ishi mutane ba to amma galibi wani lokaci masu ba da traffic sukan ba da traffic ne a iya gwargwadon yadda tunanin su yake suna tsuke abu ne wani ma idan zai tambaye ka sai ce maka yana da wata 'yar karamar tambaya kuma ya ce wani yar guntuwar tambaya ce muke da ita saboda shi bai san yadda girman abin yake ba a ransa ne da kuma hankalinsa yake kallon abin dan kankani amma wato a wajen musulunci abin ba dan kankani ba ne to wannan shi ne saboda haka abubuwa ne kamar guda bakwai za mu yi magana a kansu abu na farko shi ne tunda harka ce ta matasa dami magana akan marhalatu shabab yaushe ne ake ce maka saurayi sannan kuma za mu kalli abun akan akhlaqu shababul muslim shine ɗabi'u na musulmi abu na uku shine tatwiru shakhsiyatu shabab yadda ya kamata matashi ya bunƙasa rayuwarsa wato akwai mutuntaka akwai abubuwan da ake bukata matashi ya gina rayuwarsa akan wannan al'amari sannan abu na hudu shine asarul muqaddarat alal fardi wal mujtama wa shabab matsalolin shaye-shaye da suke da illa akan ɗaiɗaikun matasa akan kuma al'umma din gaba daya akan ma daidaikun al'umma saboda in ba ka sha ma wani in ya sha illar za ta iya shafar ka wannan shi ma za mu yi magana a kai a takaice abu na biyar da za mu yi magana a kansa shi ne asbabu uku Shabab fil mukhaddarat abubuwan da suke sa matasa suke shan kwaya ko suke shaye-shaye wannan shi ma ya kamata mu faɗi wasu daga cikin sabuban abu na shida shi ne ilajin shabab ya za a yi aiwa matasan nan rigakafi da yin waɗannan abubuwa da ake ganin su yanzu ana kallon illolinsu a bayyane abu na bakwai wanda shi ne na ƙarshe idan mun samu lokaci shi ne husnul bai na zawjain wato kyakkyawar zamantakewa a tsakanin ma'aurata waɗannan abubuwa guda bakwai su ne za mu yi magana a kansu abu na farko shi ne yadda muka ce marhalatu shabab an kasa rayuwar ɗan adam ne zuwa gida shida ko gida biyar kai za mu ce wato farkon samuwarsa da kuma wasu 'yan shekaru da yake cinyewa a wannan ana ta shiriri ta gaskiya gaskiya shiriri ta shiriri ta har zuwa wani lokaci da za a ce ya kai wasu shekaru na balaga daga nan kuma za a ce to ya shiga marhala ta wato zama kwarijontaka za mu iya cewa daga nan kuma za a ce marhala ta matashi ai tsoho daga nan kuma za a ce marhalar kaiwa ƙarshen rayuwa bari mu kalli ɗan adam daga yadda Allah ya fara halitta shi ka kalli matsayar da kake abu na farko dai kowane ɗayanmu ya san cewa da babu shi kowa ya san wannan amma sai Allah ya zo ya samar da kai lokacin da babu kai ba ka iya tuna me ke faruwa lokacin da babu kai ba ka iya tuna cewa a ina kake kuma mai ake yi saboda baka san ma a ina kake ba kowa daga cikinmu nan ya yarda yana da mahaifiya ko uwa ya yadda kuma yana da mahaifi ko baba ko kuma a ce uba amma ba zai iya baka labarin yadda ya zauna a cikin mahaifiyarsa da yawa kowa in ka tambaye shi a nan ba zai iya cewa ga irin zaman da ya da mahaifiyarsa ba kuma ya san yana cikin mahaifiyarsa ta taɓa zuwa ma suwa ne da shi ba zai iya ba da wannan ba kowaye wannan a cikinmu hakan ya same shi kuma ya keto wannan shi ne irin abin da Allah yake faɗi cewa hal ata alal insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura shin bai zo wa mutum bane wani dan lokaci na zamani wanda yake a wancan lokacin lam yakun shay'an mazkura bai kasance wani abu abun ambato ba hasali ma yana cikin tsatson mahaifinsa ne kafin mahaifinsa ya aure a samu saduwa tsakaninsa da mahaifiyarsa kuma har a ɗiga maniyarsa ya fito duniya amma tabbas ƙur'ani ya tabbatar mana da cewa wannan nasma ɗin an riga an yi ta tun zamanin annabi adam alaihi tsara. idan al'ur'ani ya faɗi haka wanda ya san bai san inda ya taso ba har ya zo ya gane daga ina ya taso ya fito ya fito din kuma bai san ya fito ba ya fara rayuwa a haka har ya zo ya gane cewa duniya ga yadda take yanzu wannan da Allah in Allah ya ce masa ya abu bai kamata yi ba tambayar ku nake da ai baka san aina kake ko mahaifinka da yake yawo da kai a cikin tsatson maniyinsa bai san kana ciki ba bai sani ba mahaifiyarka da ta dauke ka a ciki ita ba bata sani ba sai a wajen haɗi ne Allah ya haɗa mu sai ya haɗa kai ya halitta ka a wannan matsayin ka taka matakai da dama wanda Allah ne ya san iya matakan da ka taka ya faɗa a cikin alkur'ani a wa khalaqakum menene atwaran wanda ubangiji ya ce na halitta ku wato a atwar Shi ne mataki mataki na bunƙasa daga lokacin da aka yi saduwa mani ya shiga cikin mahaifa Allah ke sa mala'iku suna aiki duk wannan baka san shi ba sai aka zo aka yi wannan abun aka halitta ka mahaifiyarka daga baya ta fara gane cewa fa akwai wani abu a cikinta wanda Allah yake amma ita kanta farkon jima'i ba ta san wannan ba sai aka zo aka gane cewa fa yanzu akwai wata alama wanda Allah yana wani zubi a cikin cikin dan adam haka ne ko ubangiji baraka wata ala ya zuba ka a wannan halin aka ci gaba da kada ka kana ruwan mani har ka fito ka zama jini so daga jini ka zama nama daga naman ne ubangiji ya fitar da abubuwa iri daban-daban muna son kowane ɗayan ku ya tsaya yi tunani akan wannan gabar na cewa yadda Allah ta wa ta'ala ya fitar da kai daga ruwan mani ya dawo da kai jini sai ya dawo da kai nama bayan ya dawo da kai a matsayin nama to a naman sai aka maka wayarin akwai abubuwa da ba sa aiki sai ka sauko duniya amma an yi su a cikin jikinka amma akwai abubuwan da kana cikin ciki suna aiki misali zuciya tana bugawa ana kallon ta takan karbi wasu sakonni daga mahaifiyarka da cin abinci wannan wayarin din da aka maka a cikin ruwan mani ne wato Allah ya fitar da wasu abubuwa kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata a cikin littafin sana at-tibyan wato yana bayani akan yadda Allah ya ta rantsuwa a cikin alkurani duk rantsuwar da Allah ya alkurani ya ware su ya musu littafi to a cikin yake magana cewa yayin da ka zama nama ne a ruwan mani ne Allah ya fitar da jinka ya fitar da halittar hanta da jini da koda da huhu da hanji da duk wayarin din da aka maka da kwakwalwa da duk abin da ka sani wanda zai maka amfani a cikin wannan mani ne Allah ya fitar da wannan ya isa ka ce ma Allah gwani ne ko bai isa ba ya isa ka ce Allah gwani ne shi yasa in baka san kanka ba tukunna zai wahala ka san ubangiji saboda kanka ma ka jahilci kanka baka san ya aka yanzu misali ga wannan kyamara tana daukan hoto cikin da idan ka bude jone-jone ne da wayoyi da wasu abubuwa da aka yi yake cewa to ai shi dan adam tumbinsa da aka yi zuciyar ita ce uwar inji ita ce kwallon inji amma da su hanji da su hanta da su huhu da wane ne duka wayarin ne wanda ubangiji na'urori ne wanda suke aiki da nan muna zaune mutane da yawa suna haɗa zufa ko daga idan zufa take fitowa ita wannan na'urar sai in wani dalili ya yi take aiki sai ta rinka feso da ruwa a jikinka akwai na'urar da ita kuma idan wani yanayi ya canza sai ta rinka jawo maka sanyi ta rinka jin tari akwai wata na'urar a cikin cikinka ita kuma yanayi idan ya yi za ta turo bayan gida ne akwai wata na'urar ita kuma idan yanayi ya yi za ta turo fitsari ne duk waɗannan na'urorin suna taimakekeniya ne wajen samar da halittar ɗan adam kaga a jikinka Allah ya wasu gurare suna gashi wasu guraren ba sa gashi haka Allah ya ɗan adam tafin kafar ka ba dama ya gashi biyar da ka yi da haka da wuya kan harshen ka shi ma ya gashi amma bibiyar ka tana iya gashi kuma kanka yana iya gashi tafin hannunka ba zai gashi kuma wallahi ina rantse maka da Allah dukkan su akwai dalilan da yasa Allah ya ce kada su gashi waɗannan kuma su gashi ya kamata ka san kanka da kanka kafin idan ka san kanka wannan zai saka maka imani a ce mai wannan halittar shi kake sabawa bai kamata ba wanda ya wannan halittar akwai kuma abin da shi baya ganuwa kuma an yarda akwai shi shi ne hankali baya ganuwa duk yadda za a yi sai dai a ga aikinsa a ga alamominsa amma shi baya ganuwa wannan ya sa duk yadda ka samu rashin lafiya a waɗancan na'urorin Allah ya ba mu ɗan adam wanda zai yi karatu ya ce maka maganin ka za ka sha maganin ka za ka sha domin mai domin ka samu sauki amma akwai waɗanda sai dai a ta kwatance shi yasa shi hankali misali har yanzu bai da size hankali bai da size mana bai da size wadda idan ya tabu likita zai iya rubuta maka kawai an kaga dama sai ka sha magani ba za ka iya zuwa shagon wani shikenan sai a ce maka akwai o2 shine size din hankalinka ina jin ba wannan saboda tukunna ma shi hankali wani abu ne wadda Allah ya boye shi amma ana ganin aikinsa wannan marhalar ita ce marhala ta farko wadda Allah ya maɗan adam ya fitar maka da duk waɗannan abubuwa nawa mahaifiyarka ta biya aka maka ko baka ji ba ne amma yanzu mahaifiyarka tana iya cewa in tiyata aka yi mata asibiti za ta iya cewa an biya kaza ne likitan ba kawai ya tsaga ne ya cire ka amma wadda ya waɗancan aikin ya tsaga maka hanci da kunnuwa da idanuwa da kwakwalwa da hanji da hanta da dukkan wayarin ɗin da aka yi maka nawa mahaifiyarka ta biya to baban ka ba tun da mahaifiyarka ba biya take ba nawa babanka ya biya aka yi wani shi yasa Allah da ya dan adam ya wata wannan sifar sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga wanda ya kyautata halitta shi ne Allah to a wannan marhalar za ka kai wata tara a cikin mahaifiya ko kuma abin da Allah ya so kamar yadda yake cewa Allah ya alau ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gebin arham wa ma ta zda Allah ce shi ne ya san abin da kowace mahaifiya mahaifa take dauke da shi na watanni da za ka yi ko ta rage ko ta ƙara Allah shi ne ya sani ba wanda ya san wannan cewa, sai Allah to Allah ya yi ajalin fitowarka idan ajalin fitowarka duniya bai yi ba sai dai likita ya cewa ai an sa mata watan kaza za ta haihu kaza ga watan amma zai zo ya wuce saboda shi ba masanin hakika bane masani ne na kwatance wanda yake da zato a zatonsa haka ne to amma Allah yana wutar da wannan idan lokaci ya yi to sai Allah ya fito da dan adam duk wani namiji da matarsa ta haihu yana ganin kafar da ake saduwa da mace wannan kafar ta isa kan dan adam ya fita ba zai yi ba wannan shine Allah ya koma da mu yake cewa kutilal insanu ma akfara wato al insanu anan kafirin mutum Allah ya tsaya la'ance shi me yasa ya kafirce mu in ji Allah ma akfarahu me dalilin da zai kafirce mu wakilar insanu ma akfara Allah ya ce ah bai ga min ayi shay'in khalaqa daga wani abu muka halitta ka yi bayani shine abin da muka faɗa a baya daga wannan abin ne Allah ya halitta ka sai ce min nutfatin khalaqa daga diban mani muka halitta ka sai ya bada amsa ya ce summa sabila yassara sabila yassarahu hanyar fitowa daga cikin mahaifiyarka idan ba Allah ne ya yassara fitan ba ba za ka fita ba in ma ba ka haihuwa a matsayinka na namiji ai kana yin kashi kan duk ranar da kashinka ya tauri ya zama ƙato mu keke a cikinka ya kake fama da shi kafin ya fito na sai ka wahala sai ka yi ta nishi sai ka yi ta yunkuri sai kana ta hada zufa wannan ya isa ya nuna maka to yadda ka fito kana da one kilo ko one and abin nan half kilo na nauyinka na girmanka kuma haka Allah ya fito da kai daga daga gaban mahaifiyarka sun mastabila ya tsaro to wannan shi ne yanzu an fito da kai wannan marhalar duka malamai ba su sa ta a cikin marhala ta wato ɗan adam ba domin wani abu ne wadda baka san shi ba yanzu ka fito duniya ita ce marhalar da za mu fara magana a kan marhalar wilada ita ce marhala ta haifuwa yanzu an haife ka yau sha tara ga wata ko kuma a ce ashirin da biyu ga watan uku yau an haife ka yanzu ka shigo wannan shi ne tarihin ka isowar ka duniya mai yasa mutane ba sa rubuta tarihin ranar da aka samu cikinsu a to me yasa a ya kamata ya rubuta in an je asibiti ba cewa ake a cikin ya kai wata kaza da kwana kaza ba a to za a iya rubuta Cikin sai a rubuta maka yanzu in ka girma ka rinka ganin cewa daren da aka samu cikin ga ba za ka so wannan ba kuma gara a ce ma daren da aka haife ga ko ya fi maka sauki ai ko <laughs> ko ba haka ba yawa to darar da ka sauko duniya ita ce ake rubutawa ce to yau an haifa har yanzu da aka haifa general suna ake baka na kowa da kowa in mace ce haka za a ce mace ce wace ce ba ta da suna in namiji ne namiji ne wane ne bai da suna saboda sai ranar bakwai ko sai a zo a sa maka suna a ambace ka to daga nan abin da ya baya shi ne abin da Allah yake magana al'ata ata alal insani hilun min ad wani lokaci bai zo maka bane na kai ɗan adam wanda ke lam yakun shay'an mazkuran baka zama wani abun da za a ambace ka ba dan baka da suna baka da wani abu so yanzu an sa maka suna daga wannan ranar bakwai da ranar haihuwa da aka rubuta da ranar da aka maka suna ita ce marhalar da malamai suke kiranta marhalatu siba marhala ta yarinta min alwilada ila albulu daga haihuwa zuwa balaga wannan dan tsakanin ko ka balaga daga ranar da aka haife ka zuwa shekara sha biyar ko sha hudu ko sha bakwai ko sha takwas ko don galibi iya nan ake tsawa ina jin ko masu dokokin kasa ma sha takwas suka kai ko yawa so daga wannan dai zuwa wannan lokacin ita ne marhala ta farko ita wannan marhalar ba cika idan ya ta a cikin wani abu ba hususan marhalar haihuwa zuwa bakwai shekara bakwai lokacin da yawanci ga al'ada a wannan lokacin ake wa mutane kaciya ba a kirga ta akan wani abu kuma Allah ba zai rubuta ba komai ba ya barka ka je can kai wasan ƙasa. ka je can ka tila abin nan in ka Allah yi ka da hali irin na kamar muzuru ko irin halin shaho shikenan duka bi ka gannabi yan uwanka kowane yaro da ka bi karfinsa sai ka kwace masa wani abu sai ka buga a guje ka shiga gidanku ka gudu ba haka mutane suke ta yi ba kowa za ka ga da wani salon hali da ya ɗauko daga cikin irin dabbobin da ake rayuwa da su wani ya ɗauko halin shirwa ne shi wafta yake wani ya ɗauko hali na wato irin na abin nan irin su tattabaru sai an ba su suke ci sai an tara musu haka za ga wasu kuma halin su irin na kamar awaki ne da tumaki sun cika haƙuri an gane za ga wani tun yana yaro haƙuri yake da shi irin tsukin yadda halayyar ku kuke da tsire-tsiren ku da tsiren dabbobi haka biyar ta kuma take idan ka fito a irin wannan hali kowa da irin abin da yake ɗauka to sai zamanto cewa wannan shekara bakwai zuwa goma duka ɗan adam bai san yake ba wanda suka yi ƙoƙari shi ne su kai yaran su makaranta da islamiyya da ko makarantar allo ko kuma firamare a hakan mutum yana tafiya ne za a ga eh, komai nasa bai damu da shi ba a littafin sai ya yaga shi ya ta zane balankuce ba shirme ne gashi nan dai haka ba a kirga waɗannan marhala ce ta wannan lokacin to amma daga ka fara kaiwa sha biyar za a fara ganin da kanka kana son tsafta za ka fara ɗaukan wasu halayyar to a wannan marhalar ne ake son iyayenka su kula a wannan marhalar daga zarar ka kai bakwai shekara bakwai to ana son uwa ta sa ido ana son uba ya sa idan, ana son malamai a makaranta su sa ido ana son makwabta a anguwa su taya ka su sa maka idanu kai ma ka sa a kan nasu abinda yanzu kuke sa ba ida mutane cewa wai sa idawa saboda kun yi watsi da wannan harkar shi yasa lamarin mu ya lalace Ina fata an bayyana to waɗannan suna daga cikin matakai da wannan marhalar ake kiranta marhalatu siba tana kaiwa tun daga haihuwa har zuwa sha bakwai ko kuma a sha takwas to sai marhala ta biyu ita ce marhalatu shabab min al ila 40 sana daga zuwa 18 to marhalar samartaka ta fara ita kuma ba za ta kare ba har sai ta kai shekara 40 duk wanda ya taso daga shekara ɗayan can da muka ambata har zuwa 40 ana kiransa saurayi shi ne abinda alkur'ani ambata wa balaga ashuddahu wa balaga da sana ya kai matukar karfin sa kuma ya kai shekara wato 40 wannan ita ce marhala wacce tafi kowace hatsari kowace tafi kowace hatsari duk dan da aka yi sakaci da shi daga bakwai din nan bai samu kyakkyawan kiwo ba ya je 18 ya je 20 ya je 25 ya je 30 ya je biyar. ya je arba'in dukkan walagigi yake da sabo bai iya addini ba bai iya sana'a ba bai shiga makaranta ba ba a koya masa komai ba to sunan wannan yaron an yi asararsa gaba daya kuma da yawa daga cikin ku suna samun wannan matsalar an yi asararsu saboda uban ba zai iya dawo da shi baya ɗan shekara bakwai ya tusa masa abin da yake son ya tusa ba gwamnati ba za ta iya dawo da shi ta mai da shi ɗan shekara bakwai ɗin nan ta tusa masa abin da ake son a cusa masa ba uwarsa ba za ta iya ba to daga nan idan hankalinsa kisan kai yake son yayi to zai fara daga nan idan shaye-shaye ta zo da shi zai ci gaba daga nan idan saɗe yake yi to zai ci gaba daga nan in ya rasa addini to shi kenan daga nan in ba shi da sana'a to in an yi wasa haka zai wuce har abada ba zai iya sana'a ba in bai iya addinin ba to wannan ne sakacin da ya same mu ko ba ku fahimce ni ba wannan shi ne sakacin da ya same mu wannan marhala ta fi kowace hatsari shi yasa idan aka yi kuskure aka bar yara suka tafi wannan matsayin a haka to shi kenan duk abin da ba su iya ba yana da wuya kamar yadda wani marubuci yake nuna cewa idan ka makara baka shiga firamare ba ana biyu sau biyu baka iya ba har ka shekara ashirin har ka shekara ashirin da biyar har ka kai talatin to in an zo an sa ka a ajin firamare na 'yan aji ɗaya har yanzu aikin 'yan aji daya za a baka a biyu sau biyu kake har yanzu don waɗancan shekarun duk a da suka tafi shi yasa in an yi sakaci to aka wuce wannan bangaren baka koyi abin da ake so ba to an samu matsala to wannan kuma shi ne kullum abin da yake cutar da mu to sai marhala ta uku ita ce marhala tulku'ula abin da ake kira kahal kamar yadda aka ce annabi isa yusallimun nasa fil mahdi wa kahala menene kahal suka ce yana farawa ne minal arba'in ila tamamin hamsin yana farawa daga shekara arba'in zuwa shekara wato hamsin wannan ita ce abinda ake kira wato rayuwa ko marhala ta kuhula wato ɗan adam ya ɗara arba'in yana nan zuwa hamsin a wannan tsakanin ana kiransu kahal an fahimta to sai marhala wacce take ta hudu ita ce marhala su shekuka ita ce marhala tsoho ko tsufa ita kuma tana farawa ne min al khamsina ila tamami sab'in tana farawa ne daga hamsin duk wanda ya shekara hamsin to kawai sa kansa cikin tsofaffi wato ya shiga cikin tsofaffi an gane shi kuma daga nan komai nasa baya baya yake ƙarfinsa baya zai kallonsa ba baya zai a kuzarinsa baya baya zai an gane sai dai waɗanda aka ce sun tsufa da ilimi su kuma ƙwaƙwallonsu taji take a lokacin saboda sun tsufa da ilimi experience na duniya duk in yazo sai ƙara tura ƙwaƙwallon gaba amma in ka kuskura arba'in ɗin can ba kai karatun ba ba ka bi Allah ba ba kai addinin ba ba kai komai ba sai ka zamanto haka to kana kaiwa wannan babu yin saba'in ɗin shar za ka cewa mutane a kan titi kai kaɗai kake surutu kuma kai kaɗai kake zage-zage shi za sai yayanka ka suke sun kasa gane kanka ba da za a gane kanka saboda tun dama ba a gane kanka ba ba za a gane kanka ba domin ai dama ilimi shi yake iya sa ka kai abin da ya kamata so da wannan gabar nake cewa matasa wallahi kuma da hankali akan ilimi kuma kuma da hankali akan addini kuma kuma da hankali akan sana'a da tsiya da tsiya ta ku duk ba su kai ku ba za mu faɗi ɗabi'unku a nan gaba za mu faɗi kuma abin da ya jawo muku lalacewa ku yi hankali da mu da abin da muke gaya muku ku kula da abin da ake gaya muku ku daina bin hayaniyar da ake ta yi wasu masu sai da sholi wasu masu sai da shisha wasu masu sai da kwaya wasu masu mai da duk waɗannan ba inda za su kai ka shigar da kai za su kuma halakar da kai za su watakila kuma su yi kudi a kanka to sai marhalata marhala ta biyar ita ce marhalatul haram wato zina sabu'ina ila akhirul umr wato ita ce marhala ta tsufa ita kuma tana farawa ne daga wannan saba'in din zuwa ƙarshen rayuwa duk waɗanda ana ce masu ara, wato mutum ya tsufa kenan su dama manzo Allah ya ce yana kallon al'ummar dare tsakanin 60 zuwa 70 ɗaiɗai ne suke haura 70 din don haka wannan marhala din to marhala ce wacce ita ce ta ƙarshe mana ke cewa daga nan kuma ثم ينتقل من الدنيا الى الاخره al-akhirah daga nan ne dan adam zai tashi idan yayi sa'a ya kai 70 din daga nan dolensa abin da ya rage a baya zai tashi ne daga wannan duniya zuwa lahira wato ita ce rayuwa ta barzakiya kuma daga rayuwar barzakiya imma ilal janna wa imma an na'ar ko dai ka tafi aljanna ko kuma ka tafi wuta daga wannan matakin babu sauran wani babu mai cewa zaka dawo yaro babu mai cewa zaka dawo tsoho kawai abin da ka gamu da shi ka gamu da shi dan aljanna ne ake cewa shi uruban ne a taraba ko matan aljanna yan shekara 25 ko shekara 18 mazan su kuma yan shekara 20 ko 30 to kaga su waɗannan haka suke bi dindindin ba za su tsoba ba kuma rayuwa ce matsakaita amma shi dan wuta kan ai manzo Allah ya kutanta mana cewa ba san ya girman su ba tunda jahannama kamar kusan wuta ce wacce take wato ba hankali a cikin ta babu kula babu tausaya babu wani abu an yi ta ce inda take bincina ma a jikin dan adam ba gurin wasa bane shi yasa ake cewa bakinsa kadai dan wuta za a samu haƙorinsa da ya kai kamar dutsen uhudu girma kaga wannan halittar ai ba ta wasa bane dutsen hudu ba kauna masallacin nan don wannan masallacin bai kai haƙorin ɗan wuta guda ɗaya ba ka san halittar nan ba ta wasa ba ne kada ka yi wasa wallahi ke saka tika ka je ka shiga wannan gurin kar ka yadda ina gaya ma to wannan ita ce marhala wato abun mu na farko kenan da zabi sai kuma abin da ya shafi wato akhlaqus shabab saboda na san ba mu da lokaci dole a yi su haka mun yi na ɗaya saura guda shida kenan ko Marhala marhalatu shabab wa ko? marhala ta samartaka ita wannan marhala kamar yadda muka ambata ita ce tafi kowace hatsari kuma a duniya yau kamar babu abin da yake wahalar da masu addini da masu tarbiyya da masu son sai an yi kirki ba abin da yake wahalar da su kamar matsayin matasa a yau kuma matasan ma musamman na Najeriya kuma najeriya ma ta arewa su suka fi kowa matsala a rayuwa matasanmu su ne suka fi kowa matsala na farko dai kaga ba sa abin da zai kyautata rayuwarsu a rayuwar duniyar ba domin bai da sana'a bai da addini an gane bai da ilimi abu ukun nan kuma duk duniya abin da ake tunƙaho da su kenan kowace ƙasa tana tunƙaho da ilimi kowace ƙasa tana tunƙaho da masana'antunta kowace ƙasa tana tunƙaho da addini saboda waɗannan abubuwa guda uku su ne suke gyara ɗan adam su suke saita ɗan adam su da shi idan matasan ƙasan nan suka rasa addini ba su yin sa yadda ya kamata suka rasa ilimi ba su yin sa yadda ya kamata suka rasa sana'a to ƙasa ta mutu dama ƙasar tana amfani da waɗannan abubuwa dai a matsayin matasa su ne masu ƙarfin dattaswa ana su umdatul umma su matasan majinginar al'umma to yau matasa sun dawo shaye-shaye sun dawo tsara suka sun dawo banda bin mutane ba abin da suke ni abin ma yana ban mamaki yanzu dai mitin dai za a yi mitin din nan duka idan ka shiga daga masu shekara hamsin sai masu shekara hamsin da biyar yan zuwa sittin su ne a cikin mitin din amma abin ta takaici ya tsufa da iliminsa har yanzu ba a bar shi bai da nan yana aiki ga wani wanda ya kamata ya je karatu don ya gaji wannan mutumin da yake cikin wannan halin amma ya ƙi karatun wai yana zaune masu mitin ɗin nan su fito su rika bin motar mutane wata irin lalacewa kuke son ku wannan da kake bin sa zai shiga mota kana cewa shi ne kaza kaza da kaza kana faɗan wasu kalmomi wannan da kake masa haka da fa a yarintarsa irin ka yayi irin abun da kai kake yi shi yayi da ka zo ka bi shi ba wannan ya ishe ka kai kai kanka wa'azi ka ce tun da dai karatu ne ya kamata kai ma za ka yi zuciya kai domin ba dole Allah ya yi ka ba ya kamata tun da addinin nan fahimtarsa ake ni ma ya kamata in karanta shi in fahimta ya kamata tun da sana'an nan yin ta ake yi ni ma zan koye ta saboda haka sai ka zamanto kai ne nan gaba ake kira mishitin da kai za a yi to amma yanzu za ka ga wani in ya bude baki yana maka magana a matsayin ka fito daga din daga ganin bakinsa ka san shaye-shaye ki. bakin shi kuma ya yi shekara ashirin ko a wannan guraren naku da bai kai cikin garin headquarter ba na san teguna ba za su tsada irin yadda suke a can ba amma kuma a hakan din har yanzu gadon da ya ci ma na gadon babansu sun sayar da gonar kaga kenan yanzu abin da ya rage gidansu kuma dama ba shi kadai bane watakila kishiyar uwarsu ita ne tafi yaya kuma sun gaje gidan su aka ba maraban gadon gidan shi yanzu gidan ma ba su da shi ba ka da ko taku a irin wannan yankin na gida balle a yi tsammanin za ka yi abin kirki shekaran ka ashirin har yanzu kuma ba kai komai ba yanzu ka shiga ta ashirin da ɗaya ashirin da biyu secondary certificate ba ka da shi ba ka da sana'a ko guda ɗaya abinda ka iya wai har yanzu ko yanzu ma da zai shigo garin nan na ga gurfin wasu matasa a can suna tsaye to sai muka hangi wasu da manya-manyan motoci su kuma a ciki ina ba mutanen nan za su taimake mu 'yan siyasar nan duk wani matashin da ya yin karatu suke ba ga su ba ina ma da za su taimake mu su yi wannan aiki sai na san makarantar da kake in kana son mu tafi tare ba kaya na kake so ba sun tsaya a nan yanzu sun san mun wuce ne amma ma'addacin alkur'ani ya wuce ba a san ya wuce ba sannan sai wani da yake yana da kuɗi na jama'a a hannunsa shi ne ake taruwa ka sha rana ba kai sallar zahar ba da san safe ka fita baka da babanka ba ka ba ta san inda ka shiga ba ka sha rana babu kuɗin Ƙura ce ta bule ka da kyar ka samu ka sha fiya wata ana tafiya din ma a cikin daji kai yanzu kanka a waje yake inda wata mota za ta zo sai da gutsure ma kai wawa in ba a ce maka wawa ba za a gaya mu wawa kana ta shirman banza wannan marhalar ko ka ki ko ka zo idan ka cika arba'in za ta tsaya wallahi za ta tsaya ana gaya muku marhalar ko idan ka cika arba'in za ta tsaya saboda babu tafiya da kai a lokacin kuma baka da addini a lokacin baka da sana'a a lokacin baka da ilimi ba da maka dawo baya idan ma baka yi sa'a ba a wannan abun kila ka zama gurgu saboda a irin gudun da kuke yi an faɗi da ku kuma ka ta kare kuma babanka ba zai iya jinya ba shi kuma ogan ya tafi ko ba haka yake faruwa ba ne sai ya aje a gaya masa a ce a mota ta yi hatsari ya ce to shi kenan da dubuwa musu ku kai musu da dubuwa musu na da maka sai a za ka tsora ma kafa daga nan kana ji kana kallo sai kayi ma ba za ka iya sai kayi ba yanzu ba dai jurin ku shine kawai ku zo bakin titi kana cewa sai yayi ba to yi ka kare sai ne wannan marhala ta shabab tana da matsala a wannan matakin nake ba ku shawara wallahi ko ku yarda da ni ko kuma kar ku yarda da ni ku rubuta matasa ku ajiye duk wanda tsautsayin ya zo masa sai ya ce ku an zo nan an gaya mana ka rubuta babu kafara a ciki na tabbata in baka rike hawa guda uku ba sai ka yi nadama baka ilimi ba baka sana'a ba baka addini ba billahi lazi sai ka yi nadama a rayuwa kuma ko lahira ka tafi sai kai nadama in ukun nan ba su samu ba ba wai duniyar ba kadai ba wallahi sai kai nadama waɗannan ukun in dai ka rasa su to sai kai nadama dan haka wannan marhala din ita ce tafi kowace hatsari kuma idan kun lura masu wannan hali na 'yan siyasa daga wannan matakin da na faɗa na farko zuwa yanzu da su suka fi amfani ko masu zuwa gidan rediyo yanzu a siya musu fili su ta ƙariya din nan za ka same su under 40 suke ba su kai ba bi yawancin su yan sha takwas ne ashirin ashirin da biyu talatin a nan suke turbi idan kai yanzu a ce shekarar ka talatin ba ka da kwanin digiri da farko mai kai mai kai zuwa shekara da aka haife ka zuwa shekara talatin ba ka haddace ido sabbe ba me kai daga wannan lokacin da ka tashi zuwa shekara talatin ba ka san lai na alwala ko na sallah ko na sunoni ko musali ba duk ka sani ba me kai daga wannan lokacin har zuwa yanzu <coughs> shekara arba'in ka zo ba ka da gida ka gaya mun wani mahaukaci da zai ɗauki yasa ya baka ba ka da komai da wannan makawar biyayyar da kake ko ba komai ana gaya maka asara ta same ka domin abinda annabi ya auna maka na shekara 60 zuwa 70 yanzu ka ci 40 saura na to a 30 din anan ne za ka yi karatu a 30 din anan nan za ka yi sana'a ka gina gida a 30 din da suka rage anan ne za ka je ka kwalin digirin a talatin din a nan ne suka rage wadda za ka yi gida ka sai mota a waɗannan talatin da suka rage ai kasan sun ma kaɗan daga yanzu ake gini malam daga yanzu kai gini ina gaya ma. kada kai wasa ka shiga cikin matsala daga cikin ɗabi'u da ake so ku koya malamai suka ce akhlaqu shabab muslim ɗabi'un mutum musulmi matashi ya zaman to rahimun bi kalami mutum ne mai tausayi mai rangwame mai afuwa mai sanin ya kamata a maganganunsa da kuma ayyukansa yanzu manya-manyan maganganunku a bakunanku su ne ashar manya-manyan maganganun da kuka iya kenan na biyu su shi ne manya-manyan maganganunku musu akan kwallo kai ne number 17 ko kai ne number 14 ko kai ne 90 ko kai ne wane ne ko ma mai karatiya ma kanka wannan abin da karatiya ma kanka ma ba kai ka kirkiro shi ba wani ne ya kirkiro shi kai ba abin da ka iya number 17 din ma ba ka iya ba kai kirkiro maka akai aka baka ko gana da ilimin da ka kirkiro shi kirkiro ba akai kai baka ma iya komai ba kana nan a garin ka iya hauka ka iya rasar kunya ka iya zagin manya ka iya rasar kunya ka iya shaye-shaye ka iya yawo kamar abin nan eh, sorry zan faɗi kalmar kamar jaki ka san jaki shi yake yawo da babban azzakarin shi yana yawo iya abin da ya iya kenan ko akan titi zai rima Ka kai ma saboda ba ka da kunya hakan kake balaga ta shigo ba ka da ko sisi in tsautsayi ya zo ka tunkuɗe mai tasoyi ta naira ashirin ko hamsin ba ka da kuɗin da za ka biya sai dai a ta rigima da kai a riƙe ka kai tsuru-tsuru ba ka da kokobo ba ka da sana'ar komai wannan shi ne cima kanka mutunci da kake kana wulakantar da kanka Allah ya baka hankali ka ki kai amfani da shi ka lalatar da shi ka zamanto rahim mai tausayi na biyu malamai suka ce cikin halayyar ka ka zama kada ka zama mai yawan fushi saboda fushi idan ya gamu da sabuwar balaga zai afkar da kai cikin nadama wannan ya sa wasu suke soke yan uwansu da wuka su kashe su kuma in ka zama to haka to shi kenan, yanzu za ka yi kisan kai na jin ko kwanan ana ba da rikoto wani matashi ya kashe uwarsa to amma da yake ba mu da ba mu da abin nan haka muke kamar shashashu shashashu kara zubi haka wai an kai shi asibiti likita ya duba kwakwalwarsa sau da ka likita kuma zai fitar da wani irin report in ba a yi ba ya yi ya tabu shi kenan yanzu ya kashe banza kuma uwarsa ka yi likita ba ga tsoron Allah ne da za ka ba da wannan report an kai shi za a je a yi ta gwaje-gwaje da haka sai an samu wani rinto amma dai ko ba komai sun ce yana shaye-shaye wanda ta ce matsalar ya gamu da shaye-shaye suka gamu da fushi kuma ga makami da ya shaƙe uwar sai da ya kai ta hallahira wani har yau to wanda ya kashe uwarsa ka gaya min wanda ba zai kashe ban yi zamu dama waye ne wanda zai sha a gabansa babu daga cikin ɗabi'unku matasa a wanda ake so a yi ya tawaba ka zamanto mai tawadu'i tawadu'i yana daga ka manya za su so ka saboda tawadu'i kowa zai so ka saboda tawadu'i uwa uba Allah zai so ka manzo Allah zai so ka saboda manzo Allah ya ce man tawaba alillah rafa'ahu Allah wanda duk ya tawadu'i dan Allah to Allah zai daga shi rashin tawadu'in ku sa yanzu duk wata sana'a da ta zo muku ba za ku yi ba rashin tawadu'in ku ya sa har malaman ku kuna zagi in ma ka je sakandara rashin tawadu'in ku ya sa ba za ku iya kuyawa ku gaji iyayenku akan abin da suke son su koya muku ba na sana'a ko asirin zaman duniya da da da da sanin asire-asirai na zaman duniya wanda sirrin rayuwa ba ka da shi mahaifanka ya kamata su koya maka ka bi su ba ba ka da tawabi don haka ba za ka iya samun cin duniyar ba ba ka da tawabi balle wani ya maka kyauta don tawabi'inka ba ka da tawabi a wajen Allah balle ya ɗaga ka sau da ka ɗabi'unku na girman kai ne matasa kuna yi ma kowa girman kai har waɗanda kuke bin sunan ba su tsira ba daga zaginku za a ga mutum ya zo a rediyo an bashi shi fili ko an siya masa fili an ba shi dubu biyu ya zo ya zagi wani a can ɗan siyasa to gobe kuma wani zai ba shi kuɗi shi ma zai zagi wannan saboda haka kenan kaga babu tawabi babu sanin girma ba mutunci saboda babu mutuntaka babu wannan al'amar na haka matsala ce babba abu na hudu aka ce shi'aru shabab ar-rifq wal-lin bajinka na matashi baji wanda za ka iya sawa in an hango ka shine sauƙi dalil tausayawa rangwame da tausayawa da ayyukanka ne kamata na kirki waɗanda ya kamata a ganka da na biyar aka ce daga cikin tawazu'i shi da layar fa'u ala abin au ummin au mu'allimin au kabir matashi nagari baya daga sautinsa akan babansa in babansa yana magana dole kai shi wannan tabi'a ce ta matasan musulmai na kirki baya da kunkuni baya daga murya akan baban shi sai babansa ya likmo yake jin magana da yake fara saboda tsabar tawagu abinda ya kamata ka zama kenan baya daga murya akan mahaifiyarsa baya daga murya akan malamin sa baya daga murya akan wani wanda ya fi shi yanzu dan Allah haka kuke matasan dan Allah yanzu haka kuke cewa nake baban kama in yana ma magana ba ka sauraron su da yawa daga cikin ku haka su ko kuma ya koma gefe yana yi wa babansa guna guna sai ya za a kai albarka ta wani dalili ai ba zai yi ba ba zai taɓa yi ba abu na shida shine la yarfa'u sautahu ala shaykhin baya daga murya akan tsoho ko da tsohon nan ya muna na masa duk mutumin da ya shekaru sai ka girmama shi domin ta wannan layin da kake bi shi ya bi ya wannan tsufar kai ma za ka tsufa Inda ba mutuwa kai ba za ka tsufa sau da ka dole ya to cewa duk wani dattijo da aka gan shi mai shekaru to ba za ka ɗaga masa sauti ba balle a cika masa rasar kunya balle a cika zage shi balle a cika baɗi faɗi mummunan abu balle a cika munana masa shi yasa yara na da waɗanda su ne dattawa a yanzu kaga sun yi albarka saboda biyayyar da suka yi akan bayanin ai masu karin magana suna cewa kamata dino tudan yadda kai haka za a maka abu na bakwai shine yahu wa sa wa sami wa firin shi saurayi matashi nagari yana da abuwa in dattawa sun yi wani abu ko da laifin suke masa ba zai yi magana in dai su suka masa saboda girman shekaru yana ga kawar da kai yana da musamaha shine sauki yana kuma da girmamawa abu na takwas shine ya takallaqu bid-din wal mu'amala matashi nagari yana ɗabi'antuwa da ɗabi'un addini